halacci ya halatta mara lafiya ya yi tsawafi a haye ma'ana mutum bukatar haka ta saba ba laifi ba ne ba girman kai ba ne ba saba wata ra'a ba ne in ba zai ba zai yi ya yi a sarra a ɗauke shi a haye ya yi ko a kafadin mutane ko a kan abar sa ko ne amma in sai dai yiwu a kafadun mutane amma akan abar hawa ba zai yi wani abu wata abar hawa ta shiga cikin ka'aba ba sai dai ce shi ta shiga cikin masallaci dai قال حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر دليل الإمام البخاري في لنك وكل من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا كوافي أحيي باب ولدليل لكي تبت لسوى خصوصية يا حلقتي yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawafin dakin Kaaba shi akan abar hawar sarakunansa كلما أتى على ركن أشار إليه بشيء بسعى لكي كان ركن سينوني بيده وكفر ينوني لأنه فوق واجري فوق لك أنه يتي الله أكبر أتأتي فوق in ya yi inda yi ma ranar ne kana to abin da ake so kai tsawafi to bakwai na farko ayi ramal fasarfa to uku guda hudu kai tafiya in ma wannan fasarfan yanzu ba za ba za yi ba sai kai abin su yadda yi قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال أوتي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المذكور an karbo daga ummu salama Allah ya kara mata yadda take ta ta faɗa wa Allah sallallahu alaihi wasallama takwa na rashin jin daɗi ko zazzabi ko rashin lafiya ko wani abu da ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tufi min wara'in nas fi tsawafi bayan mutane wa anti rakibatun halin kasancewa kina haye fatus wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli tace sai ta je kai tawafi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa mutane yana jagoranci mutane a cikin sallah Ina jambil baiti da ya sanya ɗakin Ka'aba wa huwa yaqra'u turi wa kitabin maktur a cikin abin da ta fahimta ma ne, wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wa-turi kitabin babu tiqayatil hajji على حد قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام إلى آخر الآية سقاية الحاج شاير الحزين ya kasance cikin al'adar su abbas sun kakanne yanzu tun cikin jahiliya akwai waɗanda suke suke shayar da mutane ruwa cikin aikin hajji cikin zamanin hajji duk sa'an da mutane suka zo sai an girmama su to aka ce sai suka cikin kabilan durham sai suka muna na ladabi game da Ka'aba ko ko suka keta alfarman Ka'aba sai Allah ya koye musu wannan wurin zamzam sai Allah ya batar da shi ana nan har aka zo zamanin Abdul Muttalib kakan mahaifi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya masa ilhami ko aka ce nuna masa a cikin barci ya gano inda rijiyar zamzam take ya je haka rijiyar zamzam shine yasa ya zamo tuke tayarwa ya zamo daga nan har ya zo hannun su Abbas har yanzu banin Abbas suke da hakkin tayarwa sun kasance lokacin haji sai a kawo ruwa a sa zabib busasshen dabin eh, eh, eh, unabi saboda a tayar da mutane kada mutane su galabai ta karamci aka san su قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته فأذن له ma'ana abin da ake so abin da ke wajibi a kan kowa in ranar sallah daga ranar sallah da kwanakin da ke bayan ranar sallah da ake zama mina wajibi ne kan kowa ya kwana amina to shine Abbas an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu da yake Sayyidina Abbas radiyallahu anhu ya nemi izini wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yabi ka bi makkata layaliya minan ya nemi izini wurin manzon Allah ya rasulullahi na san mu muna shayarwa muna shayar da alhazai yasa ba zan samu daman ba zan iya kwana a Minna ba in na kwana amina ba zan samu daman shayar da mutane karamcin da muka saba ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini ya je ya kwana makka ba lallai ne ya kwana Minna ba a wannan lokacin fa azina lahu sai manzon Allah ya bashi izini shine wani suka ce ai wannan yake eh, wannan ce wannan hukunci yake sai dan Abbas ne da su masu shayarwa wasu malamai suka ce a duk wanda bukatar haka ta kama babu ne dan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini bai ce daga kai ban da wani ba kuma قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتق يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه sallallahu alaihi wasallam yana cikin tawazu'ancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kyawawan ɗabi'unsa an karbo daga ikirma daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'a ila istiqayati fastasqa al-Abbas fastasqa فقال العباس من ذا الله يا زورين دا أكي شاير دا متاني سيتي أباشي رواية sai Abbas saboda tsananin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abbas ya girme manzon Allah a shekaru ko kuma a cikin dangantaka menene manzon Allah ne amminsa ne babbansa ne ko amma duk da shi da girman kai na larabawa jahiliya da ji da kai da menene da cewa a shekaru an haife shi kafin manzon Allah a kuma dangantaka babban manzon Allah ne da yake addini daga manzon Allah yake gidansu daya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake addini daga manzon Allah ke karba da zai nemi izini da ya gaba zai iya shayarwa yana mina ba sai ya bar mina sai da nemi izini daga manzon Allah sai an koma da komai zuwa manzon Allah sannan addinin mutum ya ne da shi sai ya zo wurin shayarwa ya ce a sha a bani ruwa isha sai Abbas ya ce ya kai fadlu fadlu dan wa Abdullahi dan Abbas ne izhab ila ummi sai ga matansa ya faɗa wa ɗansa ka je wurin uwa ka je wurin mahaifiyarka a gida fa'ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sharabin min indiha da manzo Allah ya zo ana shan ruwa wannan ya sha wannan ya sha jama'a musulmi ana sha sai manzo Allah ya ce a bashi ruwa ya sha a shayar da shi sai ce kai fadu ke ka je gida wurin wurin mahaifiyarka ka kawo wa manzon Allah ruwa ma'ana eh, eh, eh, al-abbas yana so kawo yana ganin cewa wannan ruwa da kowa ya sha wannan ya sha duk mutane baki da wannan ya sha wannan ya sha hannu ya shiga nan manzo Allah ya ce a bashi me kai fadu je kai da wurin mahaifiyar ka ce a baka ruwa manzo Allah zai sha in aka ce in aka ce in fadu zai ce mahaifiyarsa manzo Allah zai sha ruwa ina za ta ɗebo ruwa ya sha ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iskini sai ya rasulullahi sai manzo ce kai ka bani a bani ruwa in sha sai ce ya manzo Allah innahum yaj'aluna aydiyahum fi sai ce ai wannan ruwan da ake sha wannan zai saka hannunsa wannan zai sa abin da ya ba wannan zai abin da ya ba an da gwada da gwado kenan ko akwai bai zama da jasa ba ya halatta a sha ba abin ya same shi dan hannun dan mutum hannun mutum yana da sarki ko ba shi da sarki ba nan ne dan hannu ya shiga sai an tabbatar da cewa wannan ruwan ya lalace amma matakan ba haka ya faru ba ruwa yana kan tsarkinsa da yaqini li anna al na la yazulu bi shak sai manzo Allah ce ku bani ruwa in sha sai ya manzo Allah ai wannan ruwan na kowa ne gama gari ne wannan ya sha wannan ya sa hannunsa qalat kini yace ka bani ruwa in sha mana fashari ba minu sai manzon Allah ya sha daga wannan ruwan da jama'an musulmai suke shi ne sai sa malamai suka ce inna yaqina la yakunu bil shakk ruwa an tabbatar da yana da tsarki ba zai taba zama wa najasa ba sai an samu ya tsiri kuma zai zo ya dauke wannan ruwa daga tsarki zuwa najasa dan hannayen mutane ai yana da kurki ko dan za ka yi alwala ka saka hannun cikin ruwa in mutum ya tafi daga bacci ne aka sai kada ya saka hannun cikin ruwa sai ya wanke da dabi daga musulunci amma dan musulmi ya sa hannunsa ruwa kallin da ke ciki din nan ko dan wani abu da ya faɗi ya zama a cikin ruwa bai taba zai taba sa ruwan ya zama da ta ba ثم أتى زمزم da يسكون allah ya الله sai ya zo wurin rijiyar zamzam zikiru zamzam wahum ya su halin kasancewar suna shayarwa wannan ya sha a ba wannan ya sha kamar yadda in ka je aikin hajji za ka ga ana yi wa na fiya suna aiki wannan ya haka wannan ya gyara nan wannan ya ɗebo ruwa kowa na son ya irin ko iya kokarin da Allah ya hore masa fa qala sai manzon Allah ya karfafa gwiwar su i'malu ku yi aiki ku ci gaba da aiki tambarka barka fa innakum ala amalin salih yace aiki kyawun aiki kuke aikin alheri kuke yi aikin farko kai da kai kenan hmm. ثم قال فعلنا سيما زال الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أبع الحبل يتي بعدا كذا نزول شغتك ونن أيتي mutane su ga na zo a yi rundo a yi da fifi a zo a cike har a rinjaye ku ba manzo Allah ce da ni ma na sauko na ɗauki kaya na ɗora akan wannan kafaɗa da kuke gani kafaɗa da Allah ne daraja yace to amma in na sauko ne shi ke nan wannan sun ya zo wannan tun da manzon Allah ya zo yana aiki wane ne kuma zai sauraina babu wanda zai na zo ne sai ce laula an tuglabu to laula huna lim harfu harfu menene laula an tuglabu la nazaltu hatta aza al qabla laula huna lim harfu maza harfu harfun tina'in liwujudin to mu gani لولا أن تغلبوا لنزلت امتلأ من النزول لوجود الغلبة معنى حرف امتناء لوجوده hatta a ba al'abala yace da sai na sauko na ɗau gwai igiya da ake jan ruwan rijiya na ɗora a kan fa ashara ila atifi sai ce sai na ɗora a nan akan kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne daraja amma in na sauko na shiga cikin wannan aiki sai ai da aikin shi tuntundo a wurin nan baki daya ku da kuke aikin ku ne ma sai an ture ku su sai manzon Allah ke abin da yasa ba zan sauko ba ce sallallahu alaihi wasallam yana cikin fa'ida ta shari'ar musulunci al fa'ida ta shari'ar musulunci yake laula an a ashukka ala ummati la amartuhum bi mana al tajlibu taysir wa'annan sune nasoshin da malaman usuli suke suke dogara a kai suna kafa ka'idoji su ce al tajlibu taysir laula an a ashukka ala ummati لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة باب ما جاء في زمزم باب أدن يزو أشكر والزمزم dama ruwan zamzam dai mun san asalin ruwan zamzam wane ne sababi ko sanadiyan a samu ruwan zamzam ha ha wani suka ce Isma'ila wani suka ce ummu Isma'ila hajara ko wanne ne daidai ummu Isma'ila ko menene kisanta dama an karanta kisanta muka tabbatar cewa Allah wajen Allah madaukakin sarki duk abin da duk wanda ga Allah halice shi yana so in kaga ka zama lalatacce wurin Allah ko ka zama mutum ya shiga wuta ma'ana kai ne ka zaban wa kanka in ba haka ba da namiji ko mace mafane ko yaro ko wane ne yana da daraja wurin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wala kad karramna bani adam wala kad karramna bani adam Kisa duk wanda zai wulakanta da dan adam sai ya shiga wulakanta shi mace ce ta zamo sanadiyar a samu ruwan zamzam har ne bal Allah ya kuma mala'ika Jibril zai haka mata ruwan zamzam ya nuna mata inda ruwan zamzam yake abinda tun shekaru aru aru an rasa inda yake ba wanda ya san inda yake ba mace ba ce. Sa'annan kuma da dan yaro dan ta karami kuma matan ma wace ce ya ce ko bai wace ko ya ce ko ne abinda kuma ya koro ta zuwa wurin shi ne shi nasaratu ko zarratu matan annabi ibrahima Allah bai hore mata ba sai ba ta ba bai ba ta haihuwa ba sai tana da yar ba yar ta ta yariyar da ke hannunta sai ta ba annabi ibrahima to ba ta san menene zai zo ya faru ba kamar kwarkwara ke nan ko ku ya sake rango da ne to ana nan yau a kwana a tashi a sai ga ta da ciki shi kenan sai zarratu ta dau abin da zafi sai abin da ya shiga ya faru tace ai za ta yi kaza za ta yi kaza to ummu hajara ummu isma'ila shine sai ta daura damara a bayanta yana ja inda ta bi kada sarratu ta zo ta gani kama ala haddi kawai mai kai farantu biha namti ta juru wara'ana ala asaraina zailan mirkin murahali wai sun shiga suna tafiya inda suke bi din dan kar a gani sai ka daura wani abu bayan su kamar giza yana ja a kasa inda kafafu suka taka sai wannan abin ya rufe to shine ummu hajara sai wannan gina Abdullahi ibn Abbas yace farkon mace ta daura da mara a cikin ta yana ja a kasa ita ce ummu hajara ita ce hajara ummu Isma'ila shine abin da ya faru tsakanin ita da Saratu da Annabi Ibrahim ya faru sai ta zama can ba zai yi ba ko uwar gida ta dau da zafi gida ba zai zo sai an je na ko sai an fita bakin titi gida gida gida ya dau zafi to ba gida ne ba zai zarba wurin annabi can da kansa birnin can ba zai zarba ba shi ne ya tashi yana neman ina zaki? shi ka'ida ce shari'a musulmi shari'a a shari'a wurin Allah duk man taraka shay'an lam yatruku illa lillahi awwadahu Allah khairan min haka manzo Allah ta duk wanda ya bar ba komai ya sa ka bar wannan abin ba ko da yana da zaɓi da lawada da abin da kake so illa Allah sai dai saboda Allah an ce ma Allah baya so manzon Allah ya eh, ka daina ka bari sai Allah ya musanya ma fiye da abin da ka rasa Allahu akbar shi annabi Ibrahim ya zo wannan wadi inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi bi zar'in inda baitika al-muharram ya aje matarsa ɗaya kwala ita kadai da ɗanta yaya za su yi kuma gisan ya gabata mun karanta ko to aka ce wa min fadailiha yana cikin fadalan ruwan zamzam ma rawahu muslim abin hadisin da sahih imam muslim ya fitar a cikin sahihinsa shariba abu zarr min 30 yawman abu sarrin ya zauna kwana talatin yana shan ruwan zamzam baya cin komai sai wannan to mutum muhammad nasir jin jinin alfani kwana arba'in ya zauna na shan ruwan zamzam wanda cuta ta samu kafarsa ta kumbure aka nemi magani aka rasa aka ce ba abin da zai warkar da shi sai yayi hiliya kenan abin da ake cewa hiliya mutum ya daina cin abinci ko ya daina cin wayansu abubuwa sai ya zauna a cikin kwaryan masa kwana arba'in baya cin komai sai zamzam sai Allah ya ba shi lafiya da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai yace fa kana innaha mubarakatu yace ai rijiyar zamzam albarka ce a ciki sai ga Allah ba shi lafiya wa qala abdan akhbarana abdullah قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج فتحي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بقص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أسبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا وقال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبريل malamai suka ce to imam bukhari ka ce babu ma ja a fi zamzam ma'ana babin abin da yazo cikin bayanin fadalan ruwan zamzam shi ko ruwan zamzam to cikin wannan hadisi a doron wannan hadisi ina ma'anan ina abin da ke bada ma'anar cewa ruwan zamzam na da daraja ko yana da fadala kuma zafalahu bima zamzam haka ne zai fita shine to to malamai suka ce jinda za a ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gana da Allah madaukakin sarki a lokacin yana bukatan a yi masa wani operation wani aiki sai mala'ika jibril ya je tsaga kirjin manzon Allah ya ɗebo ruwan zamzam ya wanke zuciyarsa ya wanke kirjin ya sa da ruwan ya saka ya sa annai ɗaure a cikin lokaci ɗaya sa'an nan je gana da Allah mai sosai akan haka wani suka ce ai ruwan zamzam ma ya fi alkautar bayan su malamai suka ce da a ce a wannan lokacin akwai wani ruwa da ya fi zamzam daraja da da shi mala'ika jibril zai zo ya wanke yanzu zai kirgin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ala ala kulli halin malamai suka faɗa an abubuwa sabani ne babu shakko ga ce ruwan zamzam dai yana da daraja ya fi alkausara ko alkausara ya fi shi duk ba abin da za ka samu a cikin kafin da wannan ko ka ta wannan suna da ilimi ne suna bincike sai su bincika wannan lokacin da akwai wani ruwa da ya ruwan zamzam shi za a kawo wanke manzon Allah to wannan wannan operative ko aiki ya faru wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau biyu a wani lokaci wata rana manzon Allah na cikin kabilan bani Sa'd bin Bakr haythu turdihu Halimatu ibnatu Abi Zu'ayd as-Sa'diyya manzon Allah na cikin kabilan bani Sa'd unguwan bani Sa'd bin Bakr lokacin halimatu sa'adi yake shayar da shi shi da dan yana karami shi da yaron da suka fita suna wasa ana shayar da su suna tsaye dan yaron sai ya ga an kwantar da manzon Allah a lokacin sunan Muhammad ibn Abdullah yatimu abi yatimu ne ake kira shi yatimu abi talib marayan abi talib yace sai sheka da gudu ya je wurin uwar renansu halimatu ibnatu abi zu'aib as-sa'diyya yace ya kaza kaza wannan dan uwan mu balaraben nan wanda aka fito da shi kaza kaza na ga wani azan sun zo sun kwantar da shi sun yi miki aiki kaza kaza kaza sun tsaga sun ya faɗi abin da ya gani sai ta taso a kashe ko da gudu ta zo ta dauki dan dan ta kama hanya sai ta gwada ma mijin ta nuna ma mijinta ga abin da ya faru kaza kaza kaza kaza sai suka ce to maza maza ke koma da shi wurin mutanen ta sarwa bai zai faru musamman ko kai ne ba haka za su bada ba ba san menene ke ba bare shi ba to wannan aiki da aka yi masa malaika jibril ne zo ya tsaga zuci, kirjin manzon Allah ya kira zuciyar sa ya wanke sa'an nan ya fitar da rabon shedan duk baki da aka jefar shedan ba shi da rabon sa manzo Allah ce dukkan kowa yana da kare ne shi wakilin shedani sa hatta ata ya rasulullah qala hatta ana illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama wa fi illa anna Allah a'anani alaihi fa aslamu ke babu wani a cikin ku kowane ne banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana shi dan wasa da hankali yace kowanne yana da karinin shi abokin shi na shekaru suka ce har sai na Allah yace hanni sai dai ni Allah ya taimaka ya taimake ni akan su sai musulunta fala ya'muruni illa bil khair duk sa'an da ka ce shedanin ka ya musulunta ai tafiya ta yi dai dai ko sai ya musulunta fala bi illa bil khair ba zai taba shigar da waswasi ba sai alheri wata riwaya fa aslamu sai dai Allah ya taimake ni a kansa sai na tsira daga dukkan abin da yake kullawa wannan shine aiki na farko aiki na biyu kuma shine wannan da Imam Bukhari ya kafa hujja akan fadalar ruwan Zamzam an karbo daga Anas dan Maliku Allah ya kara masa ya dace kana Abu Dharr radiyallahu anhu yuhaddithu yace Abu Dharr ne da Ghifari al yadda Allah ta tabbata a gare shi ya kasance yana ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ne ya faɗa da harshen sa mai tsarki furija saqfi wa ana bi makkata an tsaga rufin daki na halin kasancewa na ina makka فنزل جبريل عليه السلام sai mala'ika jibril ya sauko fafaraja sadri da mala'ika jibril mala'ika jibril in zo kun kulle kofa an ba menene sakata aka sa mai kuba duk abin da aka sa mala'ika jibril mala'iku ba zai ba abin da zai hana su shigowa duk da aka ce wa'adi ya cika duk inda kake ciki mala'ika ce zo ya zara ran wanda ya sani Allahu Akbar yasa mala'ika jibrilu tsagawa yayi shigo yayi duk yadda aka yi ba ya shigo ya aka tsaga rufin ɗakin manzon Allah sai mala'ika jibrilu ya sauko fafara da sadiri manzo Allah ce sai mala'ika jibril ya tsaga kirjina operation kenan ko thumma ghasalahu bima'i zamzam sa'annan ya wanke da ruwan zamzam thumma ja'a bi qasfin min zahabin sa'annan ya kawo tasa na zinariya mali mumtali'in hikmatan wa imana wannan tasan da ya kawo cike da imani da hikma da ilimi mumtali'in hikmatan wa imana manzon Allah ke nan jibril ya zo da tasa na zinariya cike da imani da hikma ya samu manzo Allah ya dauki su jawami su duk wani duk dan wani dan adam da Allah ya ce manzo Allah ya fi shi hakuwa yau ya fi shi hankali ya fi shi ilimi ya fi shi nutsuwa ya fi shi komai tun daga farko har karshe shine ke yan halitta ba shi daya a ce akwai wanda ya cancanta mu saka mu ba da rai da lafiyar mu da rayuwar mu duka a kansa sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha fa afragaha fi sadri da ya kawo tasa da ke cike da imani da hikima din yaya aka yi ya ya zuba ya kwarara ya zuba a cikin kirjina thumma asbaqahu annan ya rufe an gama operation yanzu ne zai yake zai iya ya je sama ta daya sama na biyu uku hudu biyar har ya je sama na bakwai mala'ika jibril ya dai operation din to amma shi kansa sai da aka zo aka tsallake ko dan sai da aka kai inda shi da kansa yake wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum dukkan mu kowa na da inda yake da izinin ya ta nan kin ba zai iya tsallake shi ba kai kadai ne za ka wuce ka tafi ka je ka gana da ubangiji Allah madaukakin sarki ثم أخذ بيدي Sa'an nan ya kama hannuna bayan an gama aikin amaliya operation da ya yi ya tsaga ya fika da imani da hikima daga Allah malaika jibrilu kai wannan aiki daga kansa ne daga wurin sa ne ya aiko shi daga Allah madaukakin sarki fa'araja bi ila sama'i dunya yace sai kama hannuna muna tafiya a buraka kenan ko aka je sama ta farko قال جبريل لخازن السماء الدنيا sai جبريل ya faɗa سما mai ايه ايه ايه اقرأ eh eh ai sayyid wal ko da menene sayyid da da da jagoran da don wa'annan hanyoyi da wa'annan wajen ba wanda ke sayyid hanyoyi ne masu dangi ko sai mala'ika jibril shi ne jagoranci a cikin amma karanta cikin kitabu fardu salat ko an karanta kisatul kisan isra'i wal mi'raj da suka je sama na farko sama ta farko sai mala'ika jibril ya kwankwasa sai aka ce mishi wane ne yace jibrilu ne wa ke tare da kai yace muhammadu ne ah, sallallahu alaihi wasallama aika mata aka yi yazo wai suka ce manzo ne yace i to sannan sai aka buda suka shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na sama na farko sai na ga wani yace marhaban sai yace maraba da dan uwa na gari mutumin kirki kike nan dama ba wurin ka muka zo ba ko gaisuwa muka yi sai suka wuce sama na biyu mala'ika jibril ya kwankwasa ya buga kofa wanda ke rike da sama na biyu yace wane ne mala'ika jibril yace jibrilu ne man ma'aka wa ke tare da kai yace muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace aikawa akan ya zo in ba haka ba ai ba wanda za a buɗa mai shiga nan aika masa aka yi ya zo a gana da shi munajati da shi ko ko a'a manzo ne ai masa aike yace i sa'an nan wanda ke rike da makullin sama na biyu ya buɗa musu suka shiga manzo Allah ke sai naga ga annabi wane kowanne sama duk inda suka je manzo Allah sai faɗi wanda suka gani ka tarbon da ya masa kowanne sai ce marhaban bil abi akhin salih da suka kai wurin annabi Ibrahima sai yake marhaban bil ibn salih da kwarai to haka suka yi har aka kai sama ta bakwai manzo Allah yake hatta sawaina ila mustawan asma'u sarifal aqlam yake sai da suka kai har manzo Allah yana jin motsin الكلمة الكبرى عرف ذا الرفرف الأخضر الرفرف الأخضر وتشير كده كوريا شر wanka hal jama'a sai da manzo Allah ya tsallake wannan suka tafi suna tafiya jibril malaika jibril na taka tsantsan ai wannan ruhi sai kamalul adam ai kufre kadan sai halaka mutum sai sai ma za gal basar wa ma taga ma za gal basar wa ma taga ma kazaba al fuad ma ra'a ma za gal basar wa ma taga banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wahala mutum ya wani abu ya bi wurin ya ya ya da cikakken ladabi sai da suka kai a shiga sama na daya na biyu na uku uku na hudu duk abin da manzon Allah ya gani sai da ya bada labari na ban tsoro na menene da menene har ya je ga annabi Ibrahima da yara kan kanana ƴaƴan da suka mutu shike shike shike renon Allahu Akbar da suka kai inda risalar Jibril ya kace sai sai tsaya yake to ni iyaka na kenan anan ba zan taba tsallake nan ba duk zirga zirgar da nake inda nake tsayawa ke sai kai da aka aka ce ka zo ai munajati da kai sai ka ci gaba tun daga farkon tafiya jagoranci ake masa an zo an kai inda jagora kansa bai isa ba to wanda ake wa jagora shi zai shiga sai zai wuce banda Allah waye shi abin da ya gada Allah shi ne ke aikata abin da ya gada ma ko to sa'an nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya je gada da Allah madaukakin sarki aka ba shi salloli guda 50 manzon Allah ya rungumo alheri yana murna Allahu akbar da 50 al'umma al'umma su sun samu alheri yana murna yana zuwa yaje sama na kaza da ya kai wurin Annabi Musa da yake shi ya kware yana da ya yi experience wannan ya rayu da bani Isra'ila isra'ila yahudawa duk wanda ya rayu da yahudawa sai ya sha wahala ba kai kada bari har kana da kasa duk sa'an da ka rayu da yahudawa wallahi sai ka danna ku daga kowane ne kai haka manzon Allah ya tafa ma da su a Madina haka sahabbai suka tafa ma da su a Madina duk wani sharri da ka gani an kulla karkashin su su ga hannun yahudawa har tafiya karara da mata ke har su danya da ake makarantu jami'o'i maza da mata har barna ta ilimi komai da ganin barna yahudawa ce da hannu suna da hannu a ba wanda zai maka magani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kabi sunnar manzo Allah kabi abin da Allah yake manzo Allah yake kike nan duk abin da sai zai je a banza a wuce da ya ga wurin annabi Musa lafiya mara ba mai kike ai ba dama ma sha Allah ba haka wanzu Allah fada ba sai a gaci a fada mai yace ai salloli 50 aka ba masha sha Allah sai ce a kun kaje da wannan salloli hamsin na fa jarrabi bani isra'ila salloli kaza ba sun kasa salloli hamsin al'umma ka za ta iya ba kaje maza maza wurin Allah madaukakin sarki don al'amari da dinin su karofi karofi raguwa karofi a aisan sauki la ya koma ce ya ubangiji sassauci a rage mana salloli hamsin sun yawa al'umma ba za ta iya ba akwai kiwuya akwai son zuciya akwai shaitan sai Allah ya rage ka ya dawo an rage kaza yace akul ba za su iya ba ba ka sake komawa manzon Allah ya sake komawa har aka rage ya zamo sai sauran salloli guda biyar ya zo annabi Musa ya ce har yanzu ya ce kai abin ai ina jin kunya kuma jin ce ma Allah ai Allahu akbar ya ce wallahi za su jawa za ku wahala da su za ku yi fama da su Sannoni guda biyar daga hamsin zuwa biyar a dare da yini a yini ko kaga yanzu sannoni biyar suna da wahala ne ko ba su da wahala kiya shedan Allah ya ce ma yi baddal da gayya wa ma yake babu shikenan tunda na ba su salloli 50 kazo ka ne ragowa an suka zamo biyar din Allah mai karanti ne su je ka su yi biyar din za ba su da 50 Allahu akbar in kai ɗaya a baka goma goma to biyar nawa 50 ne sai manzon Allah ya sauko da waɗannan salloli guda biyar waɗanda suke yanzu da wahala ka gama kanka ta iya sallah ko mahaifiyarka ta iya sallah ko kakarka ta iya sallah da wahala ka ga aiki da sallah yadda ka kamata ga yadda aka yi sallah din da za a yi bikin me za a ce bikin ba da sallah kenan ko ne ko walima ko liyafa ko ne manzon Allah zakari da Allah babu kowa malaika jibrilu ma sai da ya baya wannan abin al'amarin ayyana da daraja ko yana da girma amma kaga abin da ake wulaka kamar sallah yanzu wannan kissan Isra'i wal Mi'raji cikakkiyar kissan mun karanta ta a cikin Bukhari cikin kitabus salati sai kuma in wata munasaba ta sake dawowa za mu karanta ta filla filla a ga duk abubuwan da ke ciki, duk abubuwan da ke cikin marasa kyau daga manzon Allah ya ji ainihin shi kenan ya gani kai ma kana kallo kamar talabijin duk abubuwa da suke mara kyau manzo Allah ya je an gwada miki ga wannan annabi ga wannan kaza har sai da manzo Allah ya ga wuta ya ga jahannama ya ga duk kowane aiki masu ci riba ga abin da suke ciki masu zina ga abin da suke ciki masu ruwa ga abin da suke ciki masu kaza kowanne ya zo manzo Allah sai da ya ba su labari in kowa ya ji sai da kanka za ka kauce ma wa'annan ayyuka dan ba su da kyau sai dan ne yake kawata masa imam al-bukhari istidlalin siyasa musu da kenan ko fa qala bima idan قال حدثنا محمد هو ابن سلام معنا ومركم ولا يفار بكريش دين ملائكة جبريل في نفسه قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب فشرب وهو قائم قال عاصم فحلف إكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير an karbo daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa da yake zakaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama yace na shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan zamzam na ba manzon Allah ruwan zamzam ya sha wa huwa qa'imun al wawu wawul hal هو ضمير المنفصل قائم خبر هو مبتدا قائم خبر المبتدا والجملة في محل نسب على الحال أي حالة قوله قائم واحد قال عاصم يا عاصم الراوي يتي حلف إكرمة da aka ce an ba manzon Allah ruwan zamzam ya sha yana tsaye sai ikrima ya rantsuwa yake na rantsi da Allah ko wallahi ko billahi ma kana yawma idin illa ala basiri ne sai manzo Allah bai sha ruwa tsaye ba rannan da ya zo zai sha ruwan yana tsaye yana kan abar hawarsa me yasa ikirma ya rantsuwa saboda wannan mai ruwaya yace an ba manzon Allah ruwan zamzam ya sha halin yana tsaye halin kasancewa ko akwai riwaya da manzon Allah ya hani kada a sha ruwa a tsaye in za ka sha ruwa sai ka tsuguna ko ka zauna to kuma aka samu riwaya aka ce sayyidina ali ibn abi talib karrama Allah wajhahu wa radiyallahu anhu ya zo wurin ruwan zamzam ya sha yana tsaye to yaya za a yi to sai malamai suka ce hani da aka yi na kar a sha ruwa a sai din dalil tahrimi karahatu tanzih ma'ana an karhanta ne ba wai in kai kai wani babban laifi bane babu tawafil qarin yake babin da ke bayanin tawafin wanda ya yi aikin haji ya ɗau haraman kirani kirani shi ne kullum na maimaitawa ka ɗau haraman haji da umra a lokaci ɗaya sa'annan ka koro hadaya daga wajen harami to wannan kai matsalar ka ta zamo daban wata doka ce take aiki da take hukunci akan ka a cikin shari'a sabanin wanda ya ifradi sabanin wanda ya tamattu قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأتمرت فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرة عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منن واما الذين جمعوا بين الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا وانا مساله في صاباني ما لم شافعيه سكتي وان يكراني يا هل يا اسم مسا يي طوافي da sa'ayi daya sauran malamai suka ce a'a in shafi'iya ba haka al'amarin yake ba wanda ya tawa wanda ya kirani ko umra ko tabati ko menene abinda ake nema gare shi yayi tawafi ma umra yayi tawafi sa'ayi ma umra sa'annan yayi tawafi ma haji yayi tawafi ma umra ma'ana ana neman tawafi biyu hajji a wurinsa tare da cewa sun shafiya da malamai kan irin waɗannan hadisai suka dogara to yace an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda radiyallahu anha halat a خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من في من زن الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع a cikin hajjin bankwana hajjin bankwana shine karshen hajjin da manzon Allah ya yi hajjaba duniya aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ya hijira daga Makka zuwa Madina bai yi wani hajji ba sai hajjin bankwana duk sa'an da lokaci ya kai wani kai ne amirul hajji ku je ku yi hajji da lokaci ya kai wa'adi ya cika alkawarin Allah ya cika ma'ana manzon Allah zai bar duniya kenan to lallai ne manzon Allah ya je sadu da jama'a musulmai ya musu jawabi ya bayyana musu addini ya bayyana musu al'amurra baki daya sauran al'amurra addini ya cika al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina da aka fadi haka sai sahabbai suna ta murna tattiju sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai fashe da kuka aka ce me ya faru ne abin murna yace al yawma akmaltu lakum dinakum kun taba ganin abu ya cika bayan abu ya cika sai me kuma sai na kasa yace ma ma tammaje duk abin da kace an kiyaye kace ya cika in ka hausa kai koli kololuwa da saura ne saura yana cikin abubuwan da ke sa mutane na rinjayar da hankali sai na abubakar kan sauran sahabbai aka ce hajji hajjatul wada'i kenan shi ne hajjin bankwana wannan hajji akwai jawabai da manzon Allah yayi wa al'umma musmatu fi hajjatul wada'i in ka karanta sai kai mamaki a hankalce ma manzon Allah ya kowa hankali a adalce manzon Allah ya kowa adalci ilimi manzon Allah ya kowa ilimi tare da sa'annan kuma ga manzanci ga wahayi da Allah yake saukar masa to wannan hajjin bankwana shine karshen hajji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine wani sahabi yake babu labari shine ana ce da shi al irbad ibn sariya yake wa azara rasulullahi sallallahu alaihi sallama mau'izatan ka annaha mau'izatu muwajjih yace manzo Allah yayi muna wa'azi yayi muna gargadi ka ce hannunka mai sanda yake ka ce yana bayyana a fakaice yana nuna mana cewa ban kwana yake da mutum da kuka fahimci al'amarin yadda yake wa'annan dai abubuwan da ake yi wannan mai abubuwan nan da yake kasancewa duk alama ce fa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rabu da mu ila rafiqil a'la to sai yace fa ausina yanzu lokaci ya kai inda ke lokaci ya kure ba za a faɗi wannan a faɗi wannan a fayyace komai komai ba lokaci ya kure in muka yi sakaci shi kenan da muke so manzon Allah kai muna wasiya kai muna wasiti da in mun rike da shi mu yi riko da shi kenan mun tsira yanzu ba za a ce muku yi kaza yi kaza yi kaza a tilla tilla dalla dalla wa da babu lokaci shi nan sai lokaci ne ka ba a samu ba to irin waɗannan lokutan sai a ɗauko al'amura waɗanda suke masu matukan muhimmanci waɗanda suke sun haɗa maimakon a tsaya a ce maka wancan da kaza da kaza da kaza da kaza ka kauce maka za ka yi a'a wannan lokacin ba ba wannan lokaci yanzu lokaci ya wuce lokaci ya kai an ce gobe za a shiga jarrabawa za a karanta littafi tun daga farko har karfe ba dama sai ka bude inda kake ganin abubuwa masu muhimmanci in ka rasa su kai hasara su kake bi ka dauko to sai ce fa na ya rasulullahi ya manzo Allah wannan al'amari fa muna ganin barin mu fa za ka yi yanzu abin da ya saura damar da ta saura a hannunmu muna so kai muna wasi a gidan ku ko uban mutum wasu yi wasi ba ba za a yi wasan da yana da daraja da yake manzon Allah sallallahu alaihi Sallama shine ne kamalul mutlaq farkon abin da yake mu sai ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina yi muku wasiki da tsoron Allah madaukakin sarki wannan kalma da manzon Allah ya fada shi al-kalimatul jami'a wannan tsoron Allah din nan da kake gani kamar kalma kwaya ɗaya, ita ce duniya da lafiya baki ɗaya, duk sa'an da aka rasa tsoron Allah a wurin mutum kada ka rubu da duk abin da yake da shi kada ka rubi da duk abin da duk abin duk wani makami yake tare da ko menene shugaba ne sarki ne malami ne mai kuɗi ne mace ce namiji ne babba ne yaro ne da rawani ne da shi kula ce da shi dabarau ko menene ba tsoron Allah a ciki kada ka taba tsammanin cewa mutum ba zai abin duk abin da zai iya yi zai yi Tunda babu tsoron Allah har aka samu tsoron Allah kuma a cikin zuciyar mutum kada kare na rikici ko kan koman kan kantarsa ya zama manzo Allah ke rubba asaka akbar an yakuna inda Allah afdal manzo Allah ke inna akramakum inda Allah atqakum illa yi muku wasiki da tsoron Allah usikum bi taqwallahi azza wa jalla farkon wasikin manzo Allah kenan ne. yasa duk wanda ba shi da takawa kada sai mamakin duk abin ka barin da ya yi kowa ne ne usikum bi taqwallahi azza wa jalla ga annakum yake ni ha wa taqwa fa innahu man ya'is minkum lallai yadda al'amarin yake ina yi muku kashedi ina yi muku ahir ina tsawata muku saboda duk wanda ya yi tsawon rai a cikin su fasa yara ikhtilafan kafiya wasu su wane ne wannan farko ku ji tsoron Allah abin da ya sa na faɗa muku wannan duk sa'an da wanda ya samu tsawon rayuwa a cikin su sai ya ga mamaki fasa yara ikhtilafan kafiya manzo Allah ke zai ga sabani bambance bambance ra'ayi kungiyoyi masu kimbiya dukkan su kuma kan fata su billahi allazi la ilaha illa fa sayara ikhtilafan kaseera zai ga me sabani bambance bambance ra'ayi kungiyoyi jama'a jama'a jama'a abinda zai shi sai ku sai manzo Allah ke fa alaikum bi sunnati Allahu akbar duk wa'annan rikita-rikita da suka zo ko za su zo ba abin da zai fice ka alaikum bi sunnati wane sunnata ya je Allah ya saka masa da alheri ya tafi bi tafiya da su, ko je zuwa ba da jawabi ranar lafiya wane sunnan wane hanyar wane dukkan su tafi ina sunnar manzon Allah ya ne alaikum bi sunnati ku yi riko ina umurtanku ina yi muku wasiti da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin bayan haka kuma da sunnan wa'annan halifofi guda hudu al-rashidina al-mahdiyina wa'annan sune manzon Allah ya musu shaida ya basu digiri yace kan shari'a take sai na da kungiya sai na Umar yana da kungiya sai na Usman yana da kungiya sai na Ali yana da kungiya dukkan su kaga mamakin Allah da mu'jizar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya ba digiri waɗanda ya musu shaida ce al-mahdiyina alaikum wa sunnatil khulafa'ir rashidina al-mahdiyina su kansu akan katari suke kuma hanyar su akan katari ne take أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه من يئس منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة جرجن النبي نوح كأيتي لكم إذا سنة من الله والله دي سنة وانت كبه كبات رأي وكران الله رأي كاي كاي كاي يا برو الله وسنة كل خير المهديين من بعدي dai kan haka kalma ta uku ce azzu alaiha bin nawaji saboda za ku zo sai kun yi mamaki sai kun zo kun ga kasashen musulmai tun daga kasashen larabawa har kasashen makaki in ka daga tutar sunar manzo Allah ka zama abinci kawo tutar sunar kowa ka kawo sai an ba ruwa ka sha kun taba ganin